Wai haka ne jinin da yake zuwar wa mace idan ta yi family planning ba jinin al'ada ba ne? Me hukuncin mijin da ya saki matarsa da baki ba a rubuce ba? To in ce a ni wannan takadda ma ban san da ita ba. A ce to ai gashi irin rubutun ka ne ce ai wani ne ya kwaikwaya. To sai a ce ka rantse da Allah cewa wannan rubutun ba naka ba ne. Hmm. To idan ya faɗa yaushe ne lokacin sallar na fijir yake wucewa wasu kenan daga cikin tambayoyin da in Allah ya so za mu ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin. kamar yadda muka saba malam zai fara ne da yi mana bayani a game da addu'o'i da zikirorin da ya kamata ko da yaushe mu rika yi a rayuwar mu ta yau da gobe kamar yadda suka zo a cikin littafin Hisnul Muslim a yau kuma insha Allah malam zai koya mana zikirin da mutum zai yi a lokacin da wani abin farin ciki ko na damuwa ya same shi da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. A cikin littafin Hisnul Muslim min azkaril kitabi wa sunna, Malam ya kawo mana babi na ɗari da shida. zikiri mai lamba ta ɗari biyu da goma sha takwas. Ice ma ya ƙulu man atahu amurin ya surruhu au ya karahuhu. Babin abin da mutum zai faɗa idan wani al'amari ya zo yana faranta masa rai ko kuma wani abu ya zo bai masa daɗi ba. Kuma dama rayuwa kenan wani abin ya zo ya yi maka daɗi wani abin ya zo kuma bai yi maka daɗi ba. To amma da wanda ya maka daɗin da wanda bai maka daɗin ba duka dai daga Allah ne. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama kana sallallahu alaihi wasallama idza atahu al-amru yasurruhu qala alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu yabo ya tabbata ga Allah wanda da ni'imarsa ne kyawawan ayyuka suke cika hmm. wa iza amru ya krahuhu idan kuma wani al'amari ya zo masa wanda baya so ƙala sai ce alhamdulillahi ala kulli halin alhamdulillahi ala kulli halin ashe da muke cewa an mun samu kuɗi ko mun samu abin farin ciki mu ce alhamdulillahi ala kulli halin hmm. to ba anan ake cewa alhamdulillahi ala kulli halin ba sai idan abu bai daɗi ba ne ake cewa alhamdulillahi ala kulli halin hmm. idan ko yi daɗi sai a ce alhamdulillahi lazi bi ni'imatihi tatimmu salihatu alhamdulillahi lazi bi ni'imatihi tatimmu salihatu hmm. abu ne muka nufe shi mai kyau ya dace yayyu ko abu ya zo mana mai daɗi ko mai faranta rai wannan sai mu ce alhamdulillahi lazi bi ni'imatihi tatimmu salihatu hmm. don kuma na al'amari ya zo mana bai mana daɗi ba ko bai faranta mana rai ba sai mu ce alhamdulillahi ala kulli halin Masha Allah, to alhamdulillah Allah kuma ya saka malam da alkhairi amin ya hayu ya kayyum. Yanzu kuma za mu shiga bangaren amsa tambayoyi na cikin wannan shirin, inda za mu fara da tambayar da ke cewa Assalamu alaikum. Malam ƙarin bayani nake nema a game da mai jinin al'ada da aka ce za ta iya taɓa jizi'i. To abin da malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya musul qur'ana illa tahir kada mutum ya kuskura ya taɓa alkur'ani idan ba shi da tsarki hmm. sannan allah ta'ala cin alkur'ani ya ce inna hula ƙur'anun karim fi kitabin makanun la ya illar illal mutahharun lalle shi ƙur'ani ne mai girma cikin littafi abin tsarewa shine lawan mafus Laya hmm. la ya massuhu illal mutahharun babu mai taɓa shi sai waɗanda aka tsarkake mm. da waɗannan ayoyi guda biyu ko wannan aya da wancan hadisi shine malamai suka kafa hujja da shi akan cewa mutum hudu ko biyar ba za su taɓa alkur'ani ba na farko shine wanda ba musulmi ba ba zai ɗauki alkur'ani ba na biyu macen da take jinin al'ada ko take jinin biki ba za ta ɗauki alkur'ani ba mm. na uku wanda yake da janaba ba zai ɗauki alkur'ani ba Na hudu wanda ba shi da alwala ba zai ɗauki alkur'ani ba. Na biyar wanda bai wanke hannunsa ba ba zai ɗauki alkur'ani ba domin in akwai ƙazanta a hannun kaga kenan ya ɗauki ƙur'ani ko akwai ƙazanta ko ma akwai najasa. To akwai buƙatar mutum in zai ɗauki alkur'ani ya wanke hannunsa da sabulu. Don watakila ya taɓa kashi ko ya taɓa fitsari. ko ya taɓa ƙazanta ko datti kuma zai ɗauki abu mai tsarki mm. to sai wanke hannunsa da sabulu suka ce wannan shine tsarkin da ake nufi da la yamassul qur'ana illa tahir to wasu malamai kuma suka ce wannan ya shafi la yamassul qur'ana illa tahir ya shafi wanda ba musulmi bane kawai wanda ba musulmi ba shine wanda ba shi da tsarki saboda Allah ta'ala ya ce innamal na najasu mm. lalle mushrikai najasa ne wasu suka hada kuma da mai janaba shi mai janaba ai kamar zai iya kau da jarabar tasa ta hanyar wanka in ba ruwa ya taimama. Mai jinin al'ada ita ce ake da saɓani mai yawa a kai domin jinin ba ita take kawo shi ba, ɗauke shi ma ba ita take ɗaukewa ba. Ba ta da iko a kan zuwan jini, ba ta da iko a bisa ɗaukewarsa. To saboda haka can da Allah ta'ala ya bayani a kan matan, ya ce wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa azan fa'atazilun nisa a fil mahidi wala hunna hatta yatahurna fa iza tataharna fa hunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina Allah ta'ala ya ce suna tambayan ka game da mata da suke yin jinin al'ada yace to ka gaya musu wannan jinin al'adan ƙazanta ne najasa ne ku nisanci kwanciya da matanku a lokacin da suke jinin al'ada har sai sun yi tsarki ma'ana sai jini ya ɗauke idan jini ya ɗauke kuma sai sun yi wanka hatta ya tsahurna sai jini ya ɗauke fai za ta tsaharna idan kuma sun yi wanka wato tsarki iri biyu ne akwai ɗaukewar jini ana kiransa tsarki mm. akwai yin wanka bayan jinin ya ɗauke shi ma ana kiransa tsarki to sai aka kawo tsarkin guda biyu ɗaukewar jini da kuma yin wanka bayan jini ya ɗauke to sai Allah ya ba da dama akan a ci gaba da ma'a to aka ce to tunda kai kanka miji an ce ka nisanci matarka saduwa da ita a wannan yanayi to ina ga kuma littafin Allah mai tsarki a ce ana cikin jinin al'ada ko ana cikin jinin biki ko ana cikin janaba a ce kuma a ɗauki littafin Allah hmm. za ka suka ce ba zai yi ba abin da ya kamata sai in akwai wata larura ko wata bukata kama a ce mace tana zuwa makaranta yau za a yi jarabawa kuma an ce su rubutu ayoyin ƙur'ani a cikin jarabawa hmm. ko kuma wasu ayoyi da za ta karanta domin neman tsari ko neman kariya ko kuma suna an tilawa ko wani abu da ya zama a babun darura suka ce wannan ne kadai aka ba da dama a ɗauki wani juzi'i iya inda ake bukata hmm. wannan yasa za ka ga wasu kan yi ƙur'ani juzi'i biyar biyar hmm. to sai a ɗauki iya inda ake bukata tunda bukata ce ta sa za a ɗauki iya nan ɗin hmm. to sai a ɗauke shi tare da wanke hannu da sabulu suka ce to wannan shine a takaice damar da aka ba mace ta yi mu'amala da Ƙur'ani a lokacin da bata da tsarki. Amma in ba haka ba, to kada a ɗauki Alƙur'ani mai girma don maganar Allah ce mai girma a lokacin da ake ba a da tsarki. Hmm, masha Allah. Malam yaushe ne lokacin sallar raka'atan alfijir yake wucewa? Raka'atan fajari wata sallah ce da ake guda biyu bayan alfijir ya keto kafin a sallah asuba. wanda annabi sallallahu alaihi ya faɗi hukuncinta da falalarta. ya ce raka'atul fajar khairun minad duniya wa ma fiha ita wannan raka'a guda biyu tafi duniyan nan gaba daya sannan tafi duk abin da ke cikin duniyan nan gaba daya to kaga ashe daraja gare ta to ana yin ta ne in alfijir ya keto kafin a sallar asuba ko a gida ko a masallaci kuma raka'a biyu ce karatunta za a iya yi a fili za a iya yi a ɓoye to idan mutum ya makara sai ya ga an da sallar asuba kuma shi gashi bai yi raka a talfajar ba to sai ya jinkirta ramuwanta bayan an yi asuba sai ya tashi ya rama ta domin lokacinta ya wuce tunda an ce raka raka'atul yin alfajir ya keto to kaga an yi sallar asuba kuma ai gari ya, ya sha kenan hmm. to sai ya rama ta anan in ma nan din ya makara to sai ya yi ta bayan rana ta fito a lokacin da zai sallar duha sai ya fara yin raka'atul fajr raka'a biyu a matsayin ramuwa sannan kuma sai tashi in yana yin sallar duha ya sallar duha masha Allah wannan kuma akramaka Allah ya ce menene hukuncin mijin da ya saki matarsa da baki bai rubuta mata takarda ba to asalin saki dama da baki ake yin sa ai hmm. shi rubutu shaida ne don kada mutum ya yi musu shi sa ake cewa ya rubuta amma asalin saki da baki ake yinsa. Mm. to amma idan ana ganin za a yi rigima ko za a yi musu ko kuma ana neman shaida akan cewa an tabbata an yi sakin nan to sai a yi shi a rubuce hmm. tunda kaga ai shi ma aure da baki ake yi amma yanzu kaga saboda a samu abu ake rubuta satifiket idan an yi aure an je an gwada lafiyar ma'aurata an zo masallaci saka ji liman ya ce ina shaidar likita ya duba ku ya tabbatar lafiyar kulau hmm. in suka kawo nan da a wasu masallatan da wasu guraren zaka ga har shaida ake rubutawa an ɗaura wannan aure na wani da wance a masallaci kaza a rana kaza tare da shaidu guda kaza shaidu mutum biyu da suka sa hannu daga cikin dubunnan shaidun da suka halarta hmm. wannan takarda tana nuna cewa an samu tausik wato an ƙara ƙarfafa abin nan da aka yi da baki mm. to haka shi ma saki in an zo yin sa idan mutum ya rubuta to ya kau da shakka mm. ko da rubutun ma ba a yarda da rubutun sai an ƙara tambayan mutum mm. domin an san wani zai iya yin forgery ya rubuta takarda da sunanka ya yi sigineca irin taka to kaga ashe kenan za shi ma sakin idan yarinya ta zo da takarda gida ta ce mijina ya sake ni sai an neme shi cewa ta kawo takarda ta ce ka sake ta haka ne sai ya ce eh haka ne to in ya ce a ni wannan takarda ma ban san da ita ba ko ba ni ne na rubuta ta ba a ce to ai gashi irin rubutunka ne ce ai wani ne ya kwaikwaya to sai a ce ka rantse da Allah cewa wannan rubutun ba naka bane to idan ya faɗa to kaga shikenan dole a yadda da maganarsa tunda dai shi aka jingina abu kuma yayi inkari to koda da gaske shi ya rubuta amma kuma sai ya ai Allah shi ya sani da yawa ita shari'a tana amfani da abin da ya bayyana ne hmm. da yawa za a ɗaure wanda bai sata ba kuma a saki wanda ya sata ko ku je gaban alkali gwargwadon abin da ya bayyana a gare shi kuna rigima da wani a kan wani kaya wancan ya fi kawo hujjoji kuma a ɗauka a bashi alhalin ba nasa bane amma shari'a ta gamsu da hujjojinsa mm. kai mai kayan kayi fushi ka kasa kawo hujja to ka gaji zahiri aka yi amfani da shi mm. shi yasa ai shari'u da yawa sai an canza su ranar alkiyama mm. domin ainihin alkali bai san gaibu ba ko bai san zuciyar abin da mutum ta kunsa ba ya yi iya ƙoƙarinsa ya amfani da hujjojin da ya gamsu da su na gaskiya wanda babu san rai ya yanke hukunci da mm. ko annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya yi hukunci yakan ce tofa wannan hukunci da nayi gwargwadon abin da ya bayyana ne a gare ni mm. idan mutum ya san haƙƙin nan ba nasa ba ne kuma shari'a ta ɗauka ta bashi saboda ta gamsu da hujjojinsa to fa ya san wutar jahannama aka yanko aka bashi yake ci mm. in an je lahira kuma sai an canza wannan hukunci haka saboda haka kaga idan mutum ya saki mace kuma aka rantsar da shi ya ce shi bai yi ba mm. to kaga ya za a yi to a ce dole ya yi yayi mm. da dama idan ko dai ya ce yayi ne ko ya ce bai ba mm. to ya ce bai yi ba to kuma babu shaida me ya kamata a yi bayan rashin shaida sai rantsuwa da kuma ya rantse da girman Allah cewa shi bai ba to kaga dole a haƙura da haka a mayammar da matarsa in ya so kuma shi da Allah masha Allah akaram kalla yanzu kuma za mu waiwayi bangaren masu aiko da tambayoyinsu ta hanyar whatsapp habib jafar madobi ina maka fata alkhairi tare da malam tambaya ta anan shine idan mutum ya sha azumi ba da gangan ba cikin watan ramadan idan ya tashi ramawa bayan wucewar watan ramadan sai kuma ya karya wannan na ramuwar da gangan daidai yake da ya sha watan azumin ramadan kuma ka fara sade ne na wanda ya sha azumi da gangan a cikin watan ramadan to ba ɗaya ba ne kamar yadda kai tambaya cewa mutumin da yake rama azumin da ya sha a ramadana a cikin wani watan da ba ramadan ba kuma sai i karya wannan azumin da gangan tun da ramuwar ramadan ne shi ma sai ya yi sittin aka ce a'a shi a cikin ramadan ne kaɗai in ka karya azumin watan ramadana da gangan za ka yi sittin na kafara ka yi ɗaya na ramuwa hmm. amma idan ba a cikin watan ramadana ba ne kake ramuwa to wannan in ka karya ɗaya ɗaya za ka rama sai dai ka yi istighfari hmm. masha Allah wai haka ne jinin da yake zuwar wa mace idan ta yi family planning ba jinin al'ada ba ne daga samiya kabiru da ke argungu jihar kebbi to jinin da yake zubo wa mace dama kala uku ne akwai jinin al'ada shine jinin haida akwai jinin biki wanda yake biyo haihuwa akwai kuma jinin cuta da ciwo wanda rashin lafiya yake kawo shi to tantancewa cewa wannan maganin da ta sha jini ya ɓarke mata ko jini yake zuba menene dalilinsa to sai an ji asibiti ne za a iya tantance cewa wannan jinin da yake biyo bayan family planning jinin al'ada ne ko da ya wuce lokacin al'adan ta hanyar yawansa da adadinsa za dai a ci gaba da rashin yin sallah ko kuma su jami'an lafiya wanda suka shafi bangaren suka ba da amsa cewa wannan jinin da ya ƙaru ko ya wuce lokaci ba na al'ada ba ne to sai ta wanka ta ci gaba da ibadarta da haka wannan sai an haɗa da asibiti sannan za a iya tantance jinin mai tambaya ta gaba ta ce malam jini bi na bayan an sake ni sai na je asibiti aka auna aka tabbatar cewa ba ni da ciki sai na yi aure to yanzu kuma na ji ka ce lalle sai an yi jini uku to ya zan yi kenan to dama a ciki Allah bai ce a je asibiti a duba ba ciki ba kawai a yi jini uku wal tu. ya tarabbasu na bi an fusihinna thalasata ƙuro jini uku tsarki uku to kin ga dole ki haƙura ki jini uku idan mace ba ta yi jini ukun nan ko na ukun nan bai zo ba ta yi aure to wannan aure bai yi ba da haɗuwar kan malamai baki ɗaya sai an ruguje wannan aure ta ƙarasa wannan jini shine abin da ya zama wajibi ta yi na'am sai tambaya daga sa'adatu bashir da ake kira badariya daga birnin kebbi a can jihar kebbi a akaram kalla ita kuma tana cewa ne akwai wata falala a tattare da mutum ya haddace sunayen Allah 99 to hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana da sunaye 99 man a al al'isa malamai sun mafassara guda uku na farko shine ka tantance sunayen Allah tukunna waɗanda suka tabbata a cikin alkur'ani da hadisai ingatattu na biyu ka san ma'anarsu da abin da suka ƙunsa sannan na uku ka yi imani da duk abin da waɗannan sunaye na Allah suke koyarwa game da siffofin Allah da ayyukan Allah da kuma abubuwan da ya shafi Allah su subhanahu wata'ala wanda ya bambanta da sauran halittarsa to idan mutum ya yi wannan to zai shiga aljanna man a hasaha da halal janna wanda ya tantance su ya san ma'anarsu ya yi aiki da su kan abin da suka koyar to zai shiga aljanna kaga wannan falala ce kusan guda uku ga tarin ilimi ga tantancewa a cikin karatu ga kuma aiki da abin to wannan shine zai baka dama ka shiga aljanna da rahamar Allah da jin kansa da haka kenan akwai falala wajen sanin waɗannan sunaye na Allah da tantance su da imani da su da kuma aiki da su wannan ta ce malam mu bi ne a gun mijinmu amma ko da ni ne girki sai mai gidan ya tafi can ɗakin uwar gidansa ya ci a can da ne masa magana sai yake cewa a can 'ya'yansa suke shi yasa ke zuwa su ci gaba ɗaya to ni kuma sai na ji haushi a zuciyata na ce Allah ya saka mini malam na yi laifi to na farko shi ma bai kamata ya haka ba ya kamata ya kwaso 'ya'yan su zo su ci nakin gaba ɗaya hmm. domin su ma iyayen ya nuna musu bayan uwarsu da ta haife su akwai wata kuma uwar tasu ke ci saboda ba san me Allah zai ba ta yawa uwar tasu ta fara rasuwa kaga dole za ka ɗebo su ka kawo su wajen wannan to dole a yi wannan hikimar ka nuna wa 'ya'yanka cewa duka matanka iyayensu ne kuma dukansu suna da daraja suna da kima suna da mutunci a gurinka da gurinsu saboda haka ranar da ita za ta yi girki sai ka kwaso yaran ka zo da su gidan amaryar ku ci abincin tare da yaran su ga ana cin abincin wannan su ma saboda aure za su in suka ga ana wulakanta mace su ma su wulakanta ta hmm. da kuma ka ga mace ta shiga kicin ta sha wahalar shirya abinci kuma a batta da shi a tafi kuma a ranar ta a tafi wurin wata a ci na wata kaga wannan in an yi haka ba a kyauta mata ba kuma ba a nemi a zauna lafiya ba ko ba a kyautata mata ba kuma an shiga haƙƙinta kuma ta ce Allah ya isa Allah zai saka mata don ba a yi mata adalci ba hmm. to da ya kamata maza masu irin wannan su gyara hmm. muka lalata tambayar mu ta gaba an aiko da ita ne ta shafin mu na whatsapp assalamu alaikum malam barka da wannan lokaci ni ne nayi rantsuwa akan ba zan yi abu ba kuma nayi. to idan na tashi yin azumin kafara zan iya yin ɗaya yau na huta gobe jibi na sake har na gama ko kuma sai dai na yi shi a jere kamar yadda mutum idan ya kisa ba zai huta ba sai ya gama ko kuma ya karya azumi da gangan na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ƙara basira da ɗaukaka. To tambayar ka kenan tana magana akan azumin ka fara rantsuwa wajibi ne a jera shi ko ko za a yi shi daban-daban. Hmm. To za mu iya cewa duka biyun ana iya yi za ka iya jera shi kwaya ukun nan sannan kuma za ka iya yin sa daban-daban. ka yi ka huta ka yi ka huta abinda ake so dai a samu azumi uku hmm. ba dole sai an yi shi a jera ba amma an fi so a yi a jeran. amma in wani dalili ya sa baka jera ba to babu laifi ka dai kwaya uku hmm. to sannan kuma idan mutum ya yi rantsuwa cewa zan aikata wani abu sai ya ga barin ya fi alheri ma'ana ya saba rantsuwar to abin da zai fara farko ba azumi ba ne abin da aka fara nema daga gare shi ya ciyar da maskinai guda goma ko ya ɗinka musu tufafi ko su goma ko kuma ya ‘yanta baiwa idan ba zai iya ɗaya daga cikin ukun nan ba ko ko babu halin yin ɗaya daga cikin uku to sai ya koma yin azumi kwaya uku kuma da Allah ya ce azumi kwaya uku bai ce a jere ko ba a jere ba mm. shi ko kaga na kafaran kisan kai ai Allah da kansa ya ce ayi a jere mm. shi ko wannan ko ta aka yi wa malafa siyamu salasata ayyam sai ce zalika kafaratu aymanikum iza halaftu to kaga ba a ce sai a jere ba duk da akwai kira'a shazza ta Abdullahi dan Mas'ud ta nuna za a iya a jere to amma dai wannan tunda bata inganta qur'ani ba ba za a ɗauke ta ba kenan asali dai a yi shi a jeran in ba a samu dama ba za a iya rarrabawa wannan ya ce malam na shiga cikin wani ibtila'i ina so dan Allah ka taimaka min da addu'a to kowa yana cikin ibtila'i daban-daban Allah yana jarabtar mutane da abubuwa daban-daban saboda haka farko idan Allah ya jarabce ka ka yi haƙuri da tubula wunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kasira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur sannan Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarati wa bashir as-sabirin allazina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun Allah ya gaya mana zai jarabce mu a cikin abubuwa daban-daban akwai jarabawar tsoro akwai jarabawar yunwa akwai jarabawar talauci akwai jarabawar mutuwa akwai jarabawa ta naƙasa da fari na rashin abinci to Allah ya ce duk wa masu haƙuri wato bishara wadda idan musifa ta same suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka dinga karanta wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kuma addu'ar annabi Yunus alaihi salam da ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin da kuma addu'a annabi Muhammadu sallallahu alaihi da sahabbai lokacin da aka zo da nufin za a karar da su allazina qala lahum nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil mm. sai kai ta wannan zikiri hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu wa ni'mal wakilu wato ah, Allah ya ishe mu madalla da Allah abin dogaro hmm. masha Allah sai tambayar da muka samu daga Hafsat Abubakar da ke kawo ta ce malam menene hukuncin wanda yake hantara iyayensa iyaye Allah ya ce wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul qawlan karima hmm. Allah ta'ala ya hana mutum ya dinga bugawa iyayensa tsawa ya hana mutum ya dinga gaya maganganu marasa daɗi ko ya musu tsaki ko ya musu zumɗe ko ya yi musu bakar magana ko ya yi musu abin da ba za su ci daɗi ba kowane iri ne mm. Allah ce wa kullahu ma ƙaulan karima ka zaɓo magana wacce akwai girmamawa a cikinta mm. in za ka yi magana da iyayenka. Saboda ka mai yin haka ya kiyayi kansa saboda ya karya dokar Allah wanda ya karya dokar Allah ku duk abin da ya shafe shi shi ya jawo kansa masha Allah ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu ga baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa 我生命的彼。